da suke da shi nan sai Allah ɗauke sarki umarni da cewa banda su ma kowane lokaci ana buƙatar musulmi ya adalci ya yi wallazina amanu kunu qawwamin bil ya ku da suka yi imani ku zamo masu yawan tsayuwa da adalci qawwamin sighatu mubalagha ce bai ce qa'imina bil ba ba wai masu tsayuwa kawai da adalci a masu yawan tsayuwa akan adalci masu nacewa kan cewa kowane lamari babba da karami a yi adalci a cikinsa shuhada alillah ku zama masu yin shaida saboda allah don haka wannan aya hujja ce a kan cewa idan kana da ilimin da za ka bayar da shaida aka neme ka wajibi ne ka karba sau haka in kana da masaniya ga al'amari aka gayyace ka kotu don ka ba da shaida baka ciya ka zuwa dole ne ka tafi saboda Allah ya umarni cewa mu zamo masu shaida domin Allah sannan kuma hujja ce akan ta in za ka yi shaida kar yi ta don komai sai don Allah ba don wanda za ka ba da shaidar saboda shi ba idan husuma ce ta fili ko ta gida ko ta aure ko ta jayayya ko ta fada ko wani abu mai kama da wannan musan da za ka ba da shaida ka ba da ita don Allah wannan shi zai sa ka yi gaskiya a ciki sai Allah ce walau ala anfusikum ko da shaidar za ta fada akan ku ne awil walidaini wal aqrabin ko kuma shaidar za ta cuta ma uwayen ko ba makusantan in dai ya zama dole ka bada shaida to ka bayan. mahaifinka ne zo ya sai fili aka sa iyaka ya tashi gini sai ya ƙara kafa uku ya shiga cikin filin makaucinsa ya zo ya canjin alama kuma kai kana da masaniya da aka zo kotu sai ta gayyace ka don ka faɗi abin da ka sani shari'a ta ce na farko wajibi ne ka tafi kotu da ba za ka ce baka zuwa na biyu dole ka faɗi gaskiyar abin da ka sani saboda Allah ko da ko wannan abin zai cuta maka gida kai ake gina ma gida ko zai cuta ma mahaifinka shine yawan nan zalunci ko zai cuta ma danginka kila kanin ka ne ake gina ma koyan uwanka wannan aya sai malamai suka ce kenan ta nuna mutum na iya ba da shaida akan makusantansa wanda wannan mahallu khilafin ne tsakanin malamai wasu na ganin cewa ba ka iya ba da shaida ga mahaifinka idan mahaifinka na bin bashi a gabanka aka karɓi bashin sai aka ƙi biyansa sai ya je ya ƙara waye shaidunka sai ya ce ɗana sai ko ta ce ta ba mu karɓar shaidun ɗanka wasu malamai suka ce a tunda da ƙur'ani ya yi umarni ai shaida ko da ta shafi mahaifa ta nuna kana iya ka shaida babu laifi tunda abinda ake so ne ya zama mai shaida don Allah ba mai shaida bisa ga saurayi ba wasu malamai suka ce a akwai dalili da ke nuna ba a son shaida ta makusanci domin tana iya zama matsala kuma domin zukata suna da rauni da wuya mutumin da zai iya ba da shaidar da za ta sa babansa ya ji kunya da wuya wanda ke iya yin haka to ballantana shaida da za ta sa a ci babansa tara to ballantana shaida da za ta sa a ɗaure shi to ballantana da za ta sa a katse masa hannu ko a masa bulala gaban jama'a da Allah jama'a wanda yana da nauyi ko ba shi da haka suka ce dai mafi kyau a toshe wannan kofa ba za a karɓi shaida ɗa akan mahaifi ba ba za a karɓi ta mahaifi akan ɗa ba ba za a karɓi ta mata akan miji ba ba za a karɓi ta miji akan mata ba da ka idan matarka dillaniyar kaya ce kuma a gabanka aka zo aka yi ciniki gare ta in aka yi mata daru to kai baka da damar ka ba da shaida sai dai a nemi wata dama wanda za ta shaidu ko wani dama wanda bai shaidu ba kai ba in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula ba. idan shi wanda za a yi mashaida mawadaci ne ko talakka ne fallahu aula bihima to Allah ya fi cancanta da su wai ma'ana karkacewa ne mawadaci ne don haka bari in yi masa shaida don in amfana da abin da yake da shi ya fi cancanta ka ba da shaida don Allah ba don wani mai kuɗi ba ko kuma karkacewa ne talaka ne bari in tausaya masa in ba da shaida al-imam abu ja'far al rahmatullahi alai ya kawo ruwaya da ta nuna mutum biyu sun yi jayayya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karkata ga talaka don yana gani ya za a yi ma talaka ya cuci wadaci sai Allah ya ce fallahu aula bihi ma a dai koma ga Allah kawai yadda ka san mawadaci na iya cutar talaka haka shi ma talaka yana iya wato miskinan cewa ya cuci mawadaci ana yi ko ba a yi kamar yadda yan sunan ke ta tamaskan hatta ta tamakka yi dabara ka lahi kai kamar baka da wayo har sai ka yi ƙarfi ka yi ƙwari ka zan kana iya cuta don haka da talaka da mawadaci duk in za a ba da shaida ba za a yi la'akari da talauci su ko wadatar su ba za a yi la'akari da alhakin ubangiji maimakon allah eh, wato eh, maimakon a lura da yanayinsu a lura da hukuncin allah da yake sha'anin shaidu da yin hukunci ko yaushe abu da da saurayi na iya shiga ciki sai allah ta ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi saurayi wanda shi ke hada yin adalci don haka alkali da shugaba da malami da mai fatawa da mai yanke hukunci da mai gida duk lokacin da ya kasance sai a yanke hukunci to wajibi ne su ji tsoron allah kar su sanya saurayi babu abin da ke bata hukunci kamar saurayi shi ke sa a kauce ma ka'ida a kauce ma doka wa in talu aw tu'ridu inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ce idan kuka canza talwu wato kuka canza shaidar auturu ko kuka kai da kau da kai kuka ce ba ku yin shaidun da inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah bai cikakken sani duk abin da kuke aikatawa da wannan ta daidai da can suratul bakara da Allah ta'ala yake cewa ah, abin nan maganan canza shaidu ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إيه؟ آية الدين تكون تقبع لنتا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كرهانا مكبوطا فإن أمن بعضكم بعضا فليأتي الذي يؤتي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة in an neme ku shaida kar ku koye ta wa man yaktuma fa innahu athimun qalbu duk wanda ya koye shaida to ne ta tasa zuciya mai zunubi ce don haka kenan ba da shaida wajibi ne idan aka bukace ta ya yi wanda zai na يا أيها الذين آمنوا yahud waɗanda imani ya ratsa su cikin su har da abdullahi ibn salam da yamin ibn yamin da asad da usai ya'yan ka'ab da sa'alabatun nuqais da sallam wanda yake ɗan yar uwar abdullahi ibn salam sun yi gungu suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah mun yarda da kai mun yarda da littafin mun yarda da Musa mun yarda da Attaura mun yarda da Uzairu wa بما سوى ذلك من min al ان wa ان in ban لتهب من duk wani littafin mai da shi ba duk wani manzo ba mai da shi sai Allah ya ce ya yi yi imani <laughs> wani zai mamaki an ce amanu kuma amin sun yi imani kuma an ce su yi imani eh ai kullum muna ta sirat al-mustaqim wanda bai fahimta ba sai ya ce musulmi karkatattuna kullum bidan miƙewa suke a'a kan miƙuwar muke amma so ake mu ci gaba da miƙewa za ka yayi wa lazina amanu amin in aka umurce ka da ka yi abu wanda da ba ka yi to ana nufin ka fara shi amma abinda kana ciki aka ce ka yi to ana nufin wai ka ci gaba ka naci ka dage kuma ka yi saiti ka miƙe ka yi ta tafiya kamar can da annabi sallallahu alaihi wasallam sun cewa qul amantu billahi sun mastaqim ka miƙe to wannan kama ita ake nufi ya ku waɗanda suka imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa wal kitabin ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabin ladhi anzala min qabl ku ba da gaskiya ga littafin da Allah ya saukar wa manzo shine alqur'ani ku ba da gaskiya ga duk wani littafin da Allah ya saukar Billahi wa ومن wa بالله wa وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا duk wanda ya kafirce da Allah ya kafirce da mala'iku ya kafirce ma littafai ya kafirce mu manzanni ya kafirce mu ranar lahira to wannan ya bace bata mai nisa waɗannan su da rukunan imani waɗanda ba ka zama mummuni har sai ka imani da su imani da Allah wanda a ciki akwai imani da sifofin Allah akwai imani da kaddara Allah akwai imani da hukuncin Allah sannan imani da mala'iku cewa akwai su halitta ce ta Allah shi ya yi abinsa bayansa ne ba 'ya'yansa ba ne sannan yana ba su umarni ba su sabawa ba su ci ba su sha abinda kawai suke yi shine ibada suna karkashin umarnin ubangiji sannan imani da littattafai da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba sannan imani da manzanni waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba malamai na cewa duk waɗannan da mala'iku da annabawa da littattafai wasu ne Allah ya faɗa mana wasu bai faɗa mana ba mala'iku gaba ɗaya guda nawa muka sani guda goma aka faɗi ko kuma kowanne da aikinsa goma ɗin ma ba duka aka san sunayen su misali mala'ikan mutuwa ba san sunan shi ba to akwai mala'iku da Allah yake ba umarni su yi abubuwa da yawa ga rayuwar mu lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah akwai mala'ika gaban ka akwai mala'ika bayan ka masu tsaron ka suke hana in kana tafiya ka faɗi suke hana mugun abu ya same ka hatta idza jaa qadarullahi takhallu anhu sai Allah ya kaddara ta tabbata ma an ci adadin manzanni da sha uku. adadin annabawa ya kai duk shi sa Allah ta'ala ce minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsusum alayk a cikin annabawa wannan mun baka labarin su wanda mun baka labarin su don haka duk mu imani su haka littattafai an faɗi a taura an faɗi linjila an faɗi zabur an faɗi suhufu ibrahim wa musa sannan kuma an faɗi alƙur'ani to saura fa duk ba mu san su to waɗanda aka faɗi da sunayensu mu yarda da su da sunayensu mu yarda da lut mu yarda da yahya mu yarda da zakariya mu yarda da salih mu yarda da isa mu yarda da muhammad mu yarda da ibrahim alaihim salawatullahi wa salamu ajma'in wa'inda ba a faɗi ba kuma mun yarda da su ba sai mun san sunayensu haka ma littattafai haka ma mala'iku mun yadda cewa Allah ta'ala yana da mala'iku waɗanda ke saukowa duniya su dusu saba'in su sake fita ba su sake dawo kullum sai an same su albaitul ma'amu wanda su malamai sun ce shine wannan duniyar da muke cikin ta wasu kuma suka ce a wani gida ne can sama daidai da ka'aba amma hujjoji sun fi karfafa cewa wannan duniyar ita ce albaitul ma'amu saboda ita ake rayawa ko yaushe da da'ar Allah waɗannan rukunai na imani guda shida sun kuma hada da ranar alkiyama ranar lahira dole ne mutum ya yadda zai mutu mutuwa ita ba ta da matsala kowa ya zai mutu da ya gana mutuwa gidansu tama menene zai zo bayan mutuwa to nan ne imani yake da yadda cewa bayan ka mutu rayuwa za ta sake samun ka cikin kabari kuma in kai mummuni ne za ka jira daɗin kabari in ba mummuni ne kuma za ka wahala karanta littafin al'imam al-bayhaqi isbatu azab al-qabr littafi ne mai kyau mai ma'ana ya kawo ruwayoyi ingantattu da suka tabbatar da kabri gidan ni'ima ne da azaba Allah ka azurta mu ni'imar kabari ka kare mu daga azabarsa sannan bayan kabari akwai sirari akwai tsayuwan alkiyama kai akwai busa ƙaho mutane su tashi su tasan ma ubangiji wannan tsayin na alkiyama shi ma tsayi ne mai tsawo akwai hisabi akwai awon ayyuka sannan akwai tsallakar sirari akwai shan tafkin alkausa ruwan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karanta shi da shi a tsakanin annabawa duk annabawa da bibi suke manzo Allah ya shayar da su suna son su sha daga wannan tafki wannan tafki duk wanda ya sha to ba zai sake kishirwa ba har abada shi ne hana kishi duk wanda bai sha wannan tafki bai na cikin matsala to amma tafki bai da matsala jama'a don ba ɗan ƙaramin tafki ne da muke gogoriyo ba yana da moɗaye yana da kofuna daidai adadin yawan taurarin da ke san biliyoyi ke sau da ka ba kwa matsa kowa zai ɗauka ya sha babu wahala matsala dai zan kana da aikin da zai kai ka wurin domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum wasu za a zo da su ina kallon su suna gani na su zo za su sha ruwan tafki sai mala'iku su kore su sai ce kai ku dawo da su wannan jama'a ta ne sai ce kai dai kyale su zo Allah baka san abin da suka yi bayan wucewar ka kaga wannan kuta ta bata domin da wucewar zo Allah duk garuruwa da suka yi kalilan suka rage sai da sai da na bakar tashi ya yi su baka in baka da aikin da zaka sha ruwan alkausar ba zaka sha ba sai kana masoyin manzon Allah sai kana mabiyin manzon Allah sai kana bisa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ne za ka yi shan ruwa a kansa Allah ya nuna rabu da shan waɗannan ruwa su ne Allah ta'ala ta ina akwai na kan kausar to Allah ya ce duk wanda bai da wannan imani na waɗannan rukunai guda biyar faqad dhalla dhalalan ba'ida to ya bace bata mai nisa don ba inda za a yi shiga aljanna Allah ya nuna mana kariya إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا Allah ya ce hakika waɗanda suka yi imani suka shigo cikin musulmi sun kafaru sannan su suka yi rage suka koma gungun kafirai sun ma'amalu sannan suka sake dawa suka yi imani suka shigo masallaci sun kafaru sannan suka koma rage suka sake koma gungun kafirai sun mazdadu kufuran sannan su suka ƙara yawan kafirci waɗannan wasa suke yi lam yakun illahu liyadfir lahum Allah bai gafarta ni waɗannan wala li yahdiyahum sabila Allah bai da su ga hanyar kwarai wata hikima ta ubangiji ita ce Allah bai taɓa damuwa idan kai tuba na gaskiya ba sun kafirce da farko suna kafirai sai suka zo suka yi imani sannan suka koma kafirai suka dawo suka yi imani suka koma komawa kafirai sai Allah ta'ala ce sun mazdadu kufra sannan su suka ƙara daɗa kafirci duk da wannan je kaka dawo da suka yi inda sake dawo suka yi suka yi imani Allah zai ji tubansu wannan yi ciki ne na ga sabo don haka duk wanda mutum ya yi sabo ya tuba ya koma masabo ya sake tuba ya koma masabo duk ran da ya dawo inda ya dawo da zuciya da kyau Allah zai karbe shi in ko ya yi sako so dubu in ya koma masa so dubu yana sake dawo so dubu Allah zai karbe shi so dubu da daya in atani yamshi ataitu harwala duk wanda ya zo wurin Allah yana tafiya Allah zai so sai da gudu ma'ana ba yadda za ka buƙaci Allah Allah ya ce bai buƙatar ka Allah ya fi tausayin bayansa fiye da yadda iyaye mata suke tausayin yayansu jarirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin wata mata an gama yaƙi tana yawo cikin gawawaki ta ga ko za ta ga ɗanta ko da gawar ɗanta rukube tana so sai ta da shi da ranshi yana motsi da ta kamo shi sai ta matse shi ga kirjinta sai ce wani ajin zuciya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle ta kalle sahabbai sai ce kuna zaton wannan mata ta kada ɗanta cikin wuta tana ji tana gani babu dalili suka ce manzo Allah ba shi ba sai ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi wa wallahi Allah ya fi kan bayansa Allah ya fi tausan bayansa fiye da tausan da ya matar da take malanta don haka duk wanda ya je wuta jama'a wallahi shi ke sai kai shi amma Allah mai rahama ne gare ku don haka duk wanda kai nisa cikin zunubi ka dawo ba matsala da Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai suka ce to wannan aya an cika karo ita wace aya ta karo da ita suka ce qul ya ibadi alladhina asrafu ala an anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an bai cire shirka ba bai cire kaba'ira ba bai cire sagaira ba kowane ya ce na gafarta sai muka ce eh wannan aya daidai take wacce aya ma daidai take wacce aya ta ce Allah bai gafarta mu wanda ya shirka tana nufin bai tuba ba wannan aya tana nufin inna Allah ya yaghfiru dhunuba jami'an da wanda ya tuba ku fahimce da kuma ku fahimta don ka duk abin da kake in ka tuba Allah ya karba kuma Allah bai damuwa da shi ya janye ka ka koma masa ko in dai zaka sake dawa Allah yana bukatar ka babban sharadi shi ne lokacin da zaka zo ka zo kana mai nadama ka zo kana mai kariyar zuciya kana mai bakin cikin ka saba ma Allah sannan kana ka zo kana mai niyyar baka komawa to bayan ka taho in jiki yayi sanyi shi ɗaya koma farauta ka sake komawa ka koma kuce mashi kan ka dawo ma Allah in ka yi haka so dubu gairi Allah ya karɓa abin da yasa Allah ta'ala ce lam yakfir Allah ya yakun Allah yakfir lahum saboda karshe ce sun mazdadu kufra da suka koma gungun kafirai ƙara kafiri suka yi ba dawa suka sake ba saboda haka murtaddi wanda ya bar musulunci ya yi ridda ana karɓar ya sake dawowa amma in ya sake ridda kuma ya sake zurfafa cikin kafirci to lam yakun lahu yaghfir lahum wala liyahdihum sabila saboda wadannan wasa ne suke da addini dama sun faɗi wani wani wani tactics ne na barna aminu billadhi billadhi وقالت طائفة منهم من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره لعلهم يرجعون suka ce abinda za ku yi guda mu ce mun musulunta da sahi da mai sai mu dawo ce kai mun gane shirme ne mun fita sai mu wanda bai shiga kama sai ce to ai ko suwa da muka ga sun shiga sun hito don ba abin kwarai ne to kaga irin wannan izgiri ne suke da addini ba wai musulunci suke sha'awa ba shirin munafiki بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما bashiril munafiqin Allah ya ce mu munafiqai an bishirin ya suka ce goro bi anna lahum azaban alima ka ce Allah ya tabbatar muku azaba mai radadi wannan a shi ya yi wannan shi yake ce mai izgi janji munafikai ne suke da addini ko yau ka gansu masallaci ko muka gansu coci yau suna tare da amin suna gobe suna tare da amin bid'a muzabzabi ne su yi nan su yi nan reto suke yi suna izgili da musulmi sai Allah ya izgili sai ce a ce albishiru in sun ce goro a ce jahannama azaba da ali suna da azaba mai raɗaɗi me yasa suke da azaba mai raɗaɗi Allah ce alladhina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin saboda su ne waɗanda suke nufin kafirai majibinta ma bayan mummunai wato munafiki shine wanda ya fi son kafiri bisa da musulmi soyayya tana cikin manya-manyan alamomin imani ba mai sun mumuni sai mumuni dan uwansa ba mai sun kafiri sai kafiri dan uwansa to a duk lokacin da musulmi ya bayyana soyayya ga wanda ba musulmi ba to ya nuna cewa akwai tarayya tsakaninsu don haka babbar alamar munafukai ita ce kafiri na auliya sun ɗauki kafirai a nan so sun ɗauki kafirai majibinta alwali kalma ce mai faɗi wanda kake so waliyinka ne wanda kake taimako waliyinka ne wanda kake magata waliyinka ne wanda kake ba shi kariya waliyinka ne don haka samun wannan gatanci ga kafirai ko samar da shi ga kafirai alama ce babba ta cewa mutum munafiki ne masana ce dole dunin saka sun bar mummunai da ka duk lokacin da aka daga tuta biyu ga ta musulmi ga ta kafiri wajibin musulmi ya koma ga tuta musulmi saboda wannan shi kadai ke nuna cewa akwai wannan zaman akwai wannan zumunci da alaƙa tsakanin musulmi da musulmi cewa shi nake so shi nake taimako tare da shi nake a yabtaguna gona al-izza Allah ta shinto me yasa suke jibintar kafirai girma suke so a gurin su fa innal izzata lillahi jami'a girma da daukaka da daraja na Allah ne wa daya don haka in ka bi kafiri don ya baka mukami to ka sani mukami Allah ke bada shi in ka bi kafiri don ya baka kuɗi to kuɗi Allah ke bada su in ka bi kafiri don ya amintar da kai to aminci na Allah ba abin da kafiri ya mallaka shi ma rayuwarsa hannuwa take ne kamar ɗan adam bai gane wannan يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون abin da suke kallo yanzu shi ke sama yanzu shi ke da kuɗi yanzu shi ke da mulki yanzu shi ke sawa shi ke fitarwa za ka bari mu bi shi udiri ya yi domin mu sha gida wa kan nazzala alaikum fil kitab Allah ce ku an saukar maku da hukunci a cikin littafi cikin alqur'ani an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha ta idan kun ji ana kafirce mu ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana izgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum kada ku zauna tare da su hatta ya kodu fi hadithin gaya har fa sai idan sun shiga wani labari wanda ba ku munafikai idan sun zo wurin musulmi sun zauna sai a yi labarin musulunci da su idan suka koma wurin kafirai sai a zagi manzo Allah suna ji suna sai a rinka izgili da musulmi su ko suna jin daɗi sai Allah ta'ala ya ce to hukunci ya sauka cikin alƙur'an ta kar ku yi haka innakum idan mislahum idan kun zauna ana cin mutuncin musulmi ko ana izini da alkur'ani ko ana zagin manzon Allah to kun zan ɗaya da waɗanda suke yin wannan inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah mai shirin tattara munafikai ne da kafirai ya wurga su cikin wutar jahannama baki ɗaya ba zai rage kowa don haka munafikai a nan duniya suke da fuska biyu amma lahira kai hi guda suke a duniya za a gansu da musulmi a gansu da kafirai in sun shigo ƙauye to suna tare da jama'a a je masallaci a je fadin sarki da sauransu in sun koma birni to kuma suna can tare da arna to amma a lahira kai yi guda su kyautar jihar za su akwai abu guda da Allah ta'ala zai musu wanda bai ba su haushi shine cewa tunda a duniya suna tare da musulmi a lahira sai a bar su tare da musulmi har sai sun je wurin tsallaka sirafi sai sun iso daidai wurin da ake hawan sirati ko wani mummuni hasken fitilar goshinsa ta haska masa sirati ya tsallaka sai Allah ya basu dulun ba haske tare da su dunan ne za su ce mun zuruna na fita bismin nurikan mu in kuwa ku tsaya mu ga hasken ku ilar jiho wara akun fata misu nura a ce ku koma bayan ku nemo haske ba nan mun same shi wajen shi mun ka وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب tunanta sai abu ga shamaki tsakanin su sai ya zan kamar AC ciki sanyi waje zafi su waɗanda suka wuce sanyi AC suke ji waɗanda na baya kuma gasa su ake azaba ake musu za ka sun yau dare Allah a nan duniya shi kuma Allah sai ya gwada musu ya fi su iya wato ya fi su iya dabara alladhina yatarabbasuna Mana munafikai su ne waɗanda suke yi maku daku wato su ba su zuwa yaƙi in an fito jihadi su ba su zuwa amma suna nan suna buɗe da kafafen yada labarai su ji me zai faru suna jiran a kawo bayani wa ya ci galaba fa in kana lakum fathun min Allah ya qalu alam nakum ma'akum da an buga ganga ta nasarar musulmi aka ce musulmi sun ci sai su aza buɗa su ce alhamdulillah alam na kuma aku dama aku san tare muke ai uzuri ya hana mu tafiya yaki wa in kana lil kafirin musibun qalu alam nastabid alaykum wa namnakum min al mu'minin idan kafirai suka zama suna da wani yanki na rabo kaga wata hikima ta ubangiji game da musulmi ya ce fa in kana lakum fathun idan Allah ya yi muku buɗi ya ba ku nasara alamun cewa za ku ci gaba da shiga cikin wato duniya kuna buɗawa amma da zo ka kafirai bai bai ce wani kare mai kafiri na fatikun ba sai ce nasibu in aka ba su wani ƙarar Wannan shi ke nuna cewa musulunci shi ke galaba har abada kafirci sai dai ya ɗan samu wani ɗan lokaci amma ba zai yi galaba ba idan kafirai suka samu galaba ta wani ɗan lokaci قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين sai ce to daman ba mu rinjaye ku ba ba mu ce maku mun hane ku daga mummunai ba wato su duk inda an ka ci nasara can suke da haka idan kam musulmi ya yi nasara suna tare da musulmi idan kam kafirai ya yi na galaba kuma suna tare da kafirai ko ga siyasa ana wannan ko akwai masu raba kafa su yi fatin gida su yi fatin adawa in fatin gida ya ci sai su ce daman mu ne in fatin adawa ya sai su dawo nan kuma waɗannan su ne munafikai Allah ta'ala ya ce Allah ya hukumu bainahum yawmal qiyamah ranar alƙiyama Allah zai hukunci a tsakanin su walan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al na sabila amma matsalar imani ba irin matsalar siyasa ba ce matsalar siyasa matsala ce ta ɗan lokaci duk wanda ya ci ɗan lokaci ne shekara hudu ne zai wuce ko in yana da rabo ya koma wasu hudu to bayan hudu ba kuma sai ya tattara kayan sai rubuta fayil ɗin sai ya gaba wani sannan duk fatin da ka bi to fati ne mai roshewa an yi fatin siyasa tun zamanin su sardauna an yi ncnc an yi apc ko an yi nefu sun wuce aka dawo bayan an yi daɗe ana mulkin soja aka dawo aka yi su npn da gnpp da nap nap sai 83 ma aka yi ta da babu ta 79 babu ta aka dawo aka yi nrc da sdp ko sannan suka ruguje aka dawo a bace ya kafa jam'iyyu su ne nrc da sdp ko uncp ko lokacin ba ni najeriya ba san abin da ke gudana sosai to duk aka yi ta aka kare yanzu wasu jam'iyyu ke akwai ba waɗancan ba to kuma duk waɗannan jam'iyyun da kuka gani kuce da gari wallahi yawan shi za su yi ba duk wanda yake ya gina wala'arsa akan jam'iyyar pdp ko dpp ko app ko wata jam'iyya wallahi ya gina kan banza ya gina kan ruwa rugujewa tasirin da ba abin da zai tabbata sai imani haka mumini shine dan uwanka sawon dan jam'iyyar ku ne ko dan jam'iyyar ku kafiri kuma makiyinka ne ko fati guda kuke ko shine shugaba kai ne mutumin sa ko kai ne shugaba ki ne ba ya ka tarayya annan ba to Allah ta'ala sai ya bayyana mana cewa yana cikin manya-manyan alamomin munafikai su zama su ba su da matsaya game da mummunai imani bai isa su so ka saboda shi ba sai fa in kun yi tarayya ta wani al'amarin duniya da suna son kafiri idan su yi tarayya da shi ga bukatar su ta duniya suna kin musulmi in dai ba tare suke ba to sai Allah ta'ala ya rufe wannan fakara da cewa lan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taɓa sanya ma kafirai wato hanya ta rinjaye akan mummunai ba ka mummunai idan sun ga an rinjaye su to jarabawa ce ta Allah ta wani ɗan lokaci amma su dage kan imani nan gaba Allah zai rinjaye da su akan kafirai amma Allah ya yi alkawarin cewa musulunci shi ke rinjaye musulmi kuma su ke galaba amma kafirci ba zai taɓa zama mai rinjaye na dindindin kan musulunci da musulmi ba إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا suna yaudarar Allah kuma Allah shi ne mai yaudarar su sifofi idan za a jingina su ga Allah kashe uku akwai sifa wadda yake madhun ne mutlak yabo ne zalla ba yadda za a yi wannan sifa ta zo face a matsayin yabo to irin waɗannan sifofi mutlakan ana jingina su ga Allah kamar al-aziz al ko ba haka ba kamar albasar za mu ce ma Allah albasir kamar al'ilm za mu ce masa al'alim Allah mai cikakken sani ne Allah mai cikakken ji ne Allah mai cikakken iko ne Allah mai cikakken gani ne da sauransu da sauransu wannan sifofi ne sifatu madhil mutlaq sifofi ne wanda ya ne zalla to akwai sifa wadda ita ko suka ce zalla ba yadda za a yi ta zuwa da ba yadda za a yi a ce wannan sifa abin kwarai ce to irin wannan sifa ba a jin girma Allah ita misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi daga cikin sifofin kafirai sai ce a ah, ibin nan khanullah wa in yakunu wa in وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل سيتي فأمكن منهم إذا سنا سنس يودريك خيان ستي أمانك أمانة الله سنك فارج سألتي فأمكن منهم سألتي الكيس kaga Allah bai ce ci amana su cin amana bai ta azama su kwarai da haka jahilai da ke cewa kwacce amana ta Allah zai ci amana ta ya haɗa wannan wauta ta Allah bai cin amana sifar cin amana ba abin kwarai ce ba wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin kaga Allah ta'ala bai ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna la yakhda'uhum ba domin al-khida'u cin amana Allah bai cin amana to kun ga wannan sifa ce ta zaki zalla ba a jingina ma Allah ita to akwai sifar da tana da fuska biyu tana iya zama yabo tana iya zama suka kamar makka kamar makka Kamar ويمكر الله na kawo ɗazu ba أزبا a waje. khiyana wa yuridu khiyanataka shine cin amana amma alkhida daidai ki da almakar kama a ce dibara wani ya yi dibara ya kubuce ma makiyinsa ya yi abin yabo ko bai abin yabo ba wani ya yi dibara ya kubce ma ya yi abin kwarai ko abin zagi to kaga duk siffar da tana iya zama abin kwarai tana iya zama abin zagi to ana iya jingina ma Allah ita tare da kaidi kun gane ko don haka eh, ana jingina ma Allah ita da sharaɗin a faɗi inda ta yi daidai da Allah don haka kaga misali Allah ta'ala ce innal munafiqina yukhadi'una Allah sai ce wa huwa khadi'uhum Allah suna yaudara Allah Allah mai yaudara su ne saboda mi saboda sun zama yaudara ba ka Allah yana yaudarar mumini a bai yaudarar mumini Allah yana yaudarar annabawa bai yaudarar annabawa Allah yana yaudarar mutanen kirki bai yaudarar mutanen kirki suwa yake yaudara mayaudara yake yaudara wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin to ana jinyina ma Allah wannan sifa amma fi babil muqabala ta inda wato yana yi ga wanda ya yi haka don haka wannan malamai sun ce sifatun ne ta hatamilul madha wa dhamma jami'a tana ya ɗaukar yabo tana ya ɗaukar suka zaka ba a jingina ma Allah ita kai tsaye amma ana jingina ma Allah ita tare da kaidin inda ta zo innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudara Allah Allah shine mai yaudara su me yasa aka ce Allah na yaudara su saboda abinda suka yi ma Allah wai wayo ne suke yi ba Allah yau su gwani su mummune ne da safe in an jima da yamma suna tare da kafirai shi ko ubangiji yaudara da zai musu sai ya kamar bai san da su sai ya kyale su ranar alkiyama bayan aka zo za su yi tsaye tare da mummune har sai an zo da sirati za a tsallaka suna na cikin gugun mummune sai su wasu haske da ke su wa yau da wani anan kun ga Allah shi ne yau da su saboda abin da suka yi ma Allah shi ne Allah ya rama masu da shi to suna ta ba a jingina waɗanda sifofi ga Allah saboda sun ɗauki cewa wannan sifa ba ta zama sai suka kawai a'a inda duk ya zan kai ana yaudara ka baka iya baka iya to ka zan me ka zan wawa hmm? akwai faduwa cikin wannan akwai nakasa a ciki saboda Allah ta'ala ana jingina wasu irin wannan sifa amma da sharɗin inda ta zo kawai wato da ƙaidin cewa matsayin babin ramuwa ta zo babin bukamala to daga cikin sifofin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila idan munafikai suka tashi zuwa sallah sai su tashi kusala suna masu mutuwar ciki suna hamma suna jin bacci abinda zai baka mamaki shine a mummuni bai da kuzari da ta kai ibada za ka ko da ya wurin karatun nan yana jin bacci yana jin an gaje dan ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir sai ka ga ya gyara zama sai ka ji kuzari da nishadi sun zo masa haka ne ko ba haka shi ko munafiki duk lokacin da aka ce za a ambaci Allah to sannan zai fara jin hamma sannan zai fara jin jikinsa ya mutu sannan zai ji bai iyawa wani ko kake ba shi zai zauna nan tare da bai iyawa saboda me saboda Allah bai ba shi wannan kuzarin ba to wannan alama ce ta munafiki wanda bai iya ibada sai a kasalance to babban alama ce ta munafici abu kusana yura'unan nas sai suna kokarin gwada ma mutane da haka in ma ya zo wurin ibadar to don a gani yake zuwa har tsalle yake don a cewa shi fa da shi aka yi in ma baka gan shi ba zai faɗa ma ai da mu hanka yi jiya hmm, jiya jiya ai na ga kaurin tahajjud je kana sau kana gaba gari ni jiya san shi ma da shi an kai ga wannan alama ce ta munafiki wanda ke don Allah duk abin da bai zama dole ba bai son ya bayyana wa duk ibadar da kai don wani ba don Allah ba kai ma banza wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce mina kai ba su ambaton Allah sai qalila Allah babu mu shiga bakin su in ka ji sunan Allah ga bakin su to sun faɗa ne domin su yaudare mutane مذبذبين بين ذلك ثم سرين سرين سكان ون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء باس تعالى رندنا المسلمين باس تعالى رندنا الكافرين يوسو هنا قوبسو هنا وما يدري الله فلن تجد له سبيلا دون أن لا بتدشي باك إسان مشي مكتا باش حن يبدا زي كوما بشريا وانا ردي ني ببا كما سنعين تشي وراء الله كيف تبقى shiryawa kawai yake Allah shi ke shiryawa shi ke bata kuma yi yudlil lillah wala tajid lahu sabila duk wanda Allah ya hukunta masa bata to ya bace kenan har bada ne kuma ga shirya ke sa duk dabarar da ke ga gaskiya da yi suka ga wani bai ganin ta ga aya ga hadisi ga hujja amma ya yi son a rinka ba shi isoshi da labarai ya fi son a rinka ba shi misalai ana kwatanta mishi abubuwa ya fi jin daɗin haka nan ko ya fi gane mu haka amma kai da Allah ya yi ka cikin shiriya kai da Allah ya dora ka kan shiriya ba ka da abin da ke waye da kai ma a ce maka Allah ya ce da an ja aya kai shi kenan kasa in an ce manzon Allah ya faɗi kuma kaya in an ce wannan ita ce mazabar magabata kuma ka tsaya ta wannan rabo ne na ubangiji wa yuridu Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يدله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسحب في السماء كذلك يفعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء فإلى النار ولا amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani kar ku riƙi kafirai su zama su ne abin jibinta gare ku ku bar mu ana ku so yan ku musulmi kar ku so kafirai ku jibinci musulmi ku taimaki musulmi ku zama tare da musulmi kar ku so kafirai kar ku jibinci kafirai kar ku zama tare da kafirai a turiduna an taj'alu lillahi alaikum subhanan mubina kuna son ne ku rungumi kafirai har ku bawa Allah hujja ta azabta ku Allah baya son ya azabta ka amma idan ka bawa Allah hujjar azabta ka to zaka sha azaba innal munafiqina fi dharki al minan nar Allah ce lalle munafikai suna cikin wato mataki na ƙasa na wuta walan ta da lahu nasira ba za ka samu mataimaki gare su ba wanda zai fitar da su ya cece su daga wutar jahannama illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum dinahum lillah munafikai su ake da farko ta wuta da su sannan a ɗora kafirai amma sai Allah ya keɓe wanda suka sifaitu da fi guda ya ce illa na tabu sai wanda suka tuba don ake na ana tuba daga munafici wani tsammani yake duk wanda ya zama munafiki ya kama zama munafiki ya abada a'a munafiki yana iya tuba yana iya komowa wuri guda ya zauna sai Allah ya ce to banda waɗanda suka yi tuba wa aslahu suka yi gyara da an shi yi barna dan munafiki munafiki shike zuga tsakanin musulmi da musulmi kuma shi ke hasa wuta yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to sai su dawo su gyara da abin suka bata wa samu billah suka yi riko da Allah suka tsaya da alqur'ani ba su rabu da Allah ba wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake zuciyar suka koma ma Allah gaba daya fa ulaika ma wa wanda sun zama tare da mu'mini kaga fa Allah ya ce fa ulaika humul mu'minuna ba minafiki ko ya tuba ba a ce mai mummuni kai tsaye saboda me saboda wancan gurbataccen ruwan da ya sha akwai matsala ta tare shi ruwan annoba ne sai ya daɗe tare da musulmi tukuna sannan a hankali a gano musulmi da haka Allah ya ce fa ulaika hum mu'minun fa sai ce fa ulaika ma'al mu'minin sai ne ce wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azim Allah ko zai ba wa mu'minai lada wadda ababba sannan ce ma ya Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ni Allah kai da azabar ku in har kun gode kun yi imani Allah bai da komai da yin azaba gare ku wa kana Allahu shakiran alim Allah mai yawan godiya ne mai cikakken sani haka Allah ba mu bukaci ne zuwa ga azabta ga shi addu'a da ba kawai yayi ba ta da ba ta muhalli shi mutumin karkara abin da yace Allahumma innaka tajidu man tu'adhibu wa ana la ajidu man yaghfiru li illa anta Allah ko baka yi azaba ba kana da wanda zakawa ni ko in ba kai ba ban da wanda bai gafarta wato kamar Allah abu ya zama dole ke da in bai ma ba sai yawa wani duk duniya in an taru an zama bare ba ruwan Allah sai ya mana ni'ima ba dole ne sai ya azaba ko ba haka sai Allah ce ni Allah zai da azaba in har kun yi godiya kun yi imani Allah ya so kai godiya wa kana Allah shakiran nima Allah mai godiya ne mai cikakke sai to wannan mm, fakara gaba ɗaya karanta tana magana ne game da bin munafici ko ɗabi'a ce wanda ta kan bayyana duk lokacin da addini yana da ƙarfi sai ya wani bai iya bai iya ganin an yi ba da shi ba dole shi ko sannan ba zai yi da zuciya guda wannan shi yasa munafici aiki ne da zuciya amma akwai wasu ayyuka na zahiri waɗanda ke nuna alamun akwai munafici cikin zuciya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin munafiki guda uku ne duk magana zan iske yi ƙarya Ni yi alƙawari zai saba sannan in aka ba shi amana zai ci amana to duk wanda yake haka akwai alamun munafici a zuciyarsa amma wannan ba shine munaficin ba a'a alama ce ta akwai munafici a zuciyarsa ba haka malamai ce akwai annifaqul amali akwai annifaq al-i'tiqadi duk mutumin da ya tantar waɗannan su duk guda uku da annabi ya faɗa gashi dai makaici gashi mazambaci gashi bai saba alƙawari maci amana to wannan mutum munafiki ne amma nifaqan amali an nifaqan amali ke nuna akwai alamun munafici na zuci amma munafici na zuci gaskiyarsa shine mutum ya zan kafiri ne a zuci amma musulmi ne a zahiri to wannan mugun ya sifa kuma daga cikin manya manyan abubuwan da Allah ta'ala faɗa mana waɗannan ayoyi shine ne zan ba ka musulmi cikin ranka suna musulmi kawai kai kana son musulmi ne yana ɗan ƙungiyarka kana son musulmi ne din yana dan fatin kana son musulmi ne din yana dan shiyar kana son musulmi ne in club ɗinku da kwallo guda kana son musulmi in sana'a ku guda kana son musulmi in ɗan garin ku ne kana son musulmi in ɗan najeriya ne to waɗannan abubuwan ba su ne ni zani na soyayya ni zani ba shi ne musulmi duk wanda a musulmi kana so da zaran ka tabbatar da wannan to wannan alama ce ta imani idan babu wannan alama ta ce ta tabbata الله a كايا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم idan in gama karatu ina son gani masu itikafi tambayar ta farko tana cewa Allah gafarta malam shi wani lokaci ne mai itikafi ke fita a wani itikafin sa don na ga wasu da an ce an sai su fita wasu kuma sai an sauko iri tukunan su fita to wane ne ya fi dalili ko hujjar itikadi ana yin sani fil ashir da awakhir na ramadan darare goma da yinnan su wato kwana goma na ƙarshen watan azumi da zarar watan shawwal ya tabbata to mai itikadi ya zama itikadi za ka iya ga dama ya je gida ya shirye shirye sallah iya ga dama ya tsaya wata sabuwar ibada ce zai amma itikadin sa ya kare da zarar an yi sanarwa Allah wata idan kun ba a ga wata ba aka yi azumi na talatin to da zarar rana ta faɗi watan shawwal ya tsaye shi ma mai itikafi ya fita itikafi za ka tsaya a itikafi har zuwa safiyar sallah ba lalura ba ne da ya itikafi wallahu a'lam wannan kuma yana cewa malamin yana so a min bayanin ingancin hadisin da ke cewa ba a yi itikafi sai masallacin nan guda uku masallacin makka madina baitul maqdis sannan ne ingancin wanda ya kafi ba shi ɗaya da cikin waɗannan masallatan ba wannan hadisi malamai suna da saɓani mai yawa a kansa ina ba ku shawarar ku nemi wannan cd da muka yi bayani farkon azumi na sheikh abdulwahab abdallah daga kano wanda ya fatawoyin azumi ya yi bayani masu ma'ana kwai masu kyau kuma da harshen hausa akan wannan hadisi wannan hadisi da huzaifatul yaman ne radiyallahu anhu Wasu sun ce maganar zai ce shi kashin kansa wasu ta ce a'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira tuta wasu sun rauna da hadisi wasu sun inganta shi to ala kulli halin jumhurin malamai sun ce akan cewa ko da wannan magana ta manzon Allah ce kuma ko da ta inganta ba tana nufin kwata-kwata an hana a yi tikafi ko ina sun ɗannan masallacin ba a tana nufin yi tikafi wanda ya falala ya daraja ya fi ƙarfi ya muhimmanci shine wanda aka a waɗannan masallacai waɗanda ake yi ɗin lada a gare su amma kusan ya kusan zama ijima'i na malamai cewa ana iya itikafi ko ina in banda eh, in banda masallatai an banda masallatu ko ina duk masallatai na musulmi da ake juma ana iya ana iya itikafi ya kusan zama ijima'i sabanin da ke akwai kalilan ne kwarai da gaske wanda kusan in ba don da ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna na wannan zamani shine Muhammad Nasiru Dina Albani in ba ya daure ma wannan magana gindi ta cewa ba a yi tikafi sai masallaci uku ba da wuya wannan magana ma ta zantana da ta kima a idanun malami to amma haiba da kwarjinin wannan malamin da matsayinsa a sunna da cikakkiyar masani da ke da ita ga hadisi ta sa dole duba da kai da ya shiga wannan kauli dole sai ka dan dakata ka taka biki amma dai gaskiyar magana ita ce aksarin malamai na da da na yanzu sun tafi akan ana iya yin itikafi ko ina a duniya a sauran masallatai ce wadda Allah alaiwa an tun alifuna fil masajid mutlaq ne masallatai duka ba waɗannan guda aka kawai ba wallahu a'lam to malam wannan yana cewa shin malam eh, hadiye kufan kakin majina yana kan azumi ban shi yana yawan abin majina majina wadda ka kako ka riga ka kako ta abinda aka so ka zubar da ita amma haɗe ta insha Allah ta'ala ba ya kare azumi wannan shi abin da ba su fita su yi a kansa Allah to wannan shi na cewa da wani ya sa shari'a ta hana yin azumin juma'a da kuma asabar na nafila don haka nan Allah yake su to wannan yana cewa shi ko malam idan mamuna bil imam da sallar yi ko tahajjudi ya rika alqur'ani yana duba shi wannan daidai ne ko ko bid'a ce abinda malamai suka ce idan limamin tarawih ko tahajjud bil munasaba da tarawih da tahajjud duk abu guda ne ta farkon dare ana da ta tahajjud in ana so ta karshen dare ana da ta tarawih in ana so da kiran ta tahajjud da kiran ta tarawih da kiran ta almayyi da kiran ta asham da kiran ta qiyamul layl duk wasu ɗaya uban su ɗaya kai dai an ce kai salloli dafila cikin daren azumi ina fatar an fahimta to ina so in manta ma tambayar saboda wannan dogon bayani to idan limami zai yi ba ma harkacin qur'ani ba ne malamai ce an yi rangwame ya rika alƙur'ani ya yi karatu da shi idan kuma mahaddacin ƙur'ani ne amma babu wani mahaddaci da zai rika taimaka masa kuma an yarda ya sanya wani ya rika alƙur'ani daga cikin mamu ta yadda in ya tutuɗe ya tada shi amma in ban wannan to duk wanda ya rika alqur'ani ya zo da sabon abu cikin addini kuma yayi abu wanda shari'a ta karanta saboda akwai aiki mai yawa yawan motsa takarda da kura ido akan layukan rubutu na ƙur'ani duk aiki ne wanda baya cikin ayyukan sallah don haka mafi kyawu ma mu kare alkur'ani sai idan da uzurin taimaka ma liman idan liman shine bukata wallahu a'lam tambayar karshe to wani ya rubuto tambaya akan wadda aka wa operation aka yi ta ta da matsalolin da ke damunta ina ba shawara ya zama da a waje domin ya masa bayani akan wannan matsalar wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ووقتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هادانا ولا تزل مصيبتنا في ديننا ولا تزل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وتن الجنه دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين